This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Shugaban tawagar 'yan wasan ƙasar Iraki ya ce shugabannin Olympics sun yi watsi da bukatar su cewa kada a cira tutar Isra'ila a kusa da dan Iraki a lokacin wasannin Paris. Kungiyar kwallon kafar maza ta Iraki ta lalasa Ukraine da ci biyu da ɗaya a birnin Lyon a ranar Laraba, kana ta sha kashi a hannun Argentina da ci uku da ɗaya a yau Asabar. Yayin da muka isa filin wasa na Lyon a ranar Laraba, mun ga an kafa tutar iraki a kusa da ta isra'ila duk da cewa kungiyar ta isra'ila ba ta da wani wasa da za ta yi a lyon in ji herda rauf yana faɗawa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp rauf wanda bai yarda da halaccin kasar isra'ila ba kuma yake marawa falasɗinu baya ya kara da cewa tawagarsa ta buƙaci wakilin kwamitin shirya wasannin olympics na duniya oic da kwamitin ya sake wa tutar isra'ila wuri amma aka yi buris da buƙatar su a cewar ra'uf wakilin na kwamitin ya ce an shirya tutocin ƙungiyoyin wasan 'yan kwallon kafar mata da na maza ne bisa tsarin harafin fari na kowace ƙasa. a wata sabuwa kuma kwamitin shirya wasannin olympics ta ƙasa da kasa ta nemi afuwa a ranar asabar dangane da wani kuskure da aka tafka a yayin bikin buɗe gasar wasannin olympics a birnin paris inda aka yi kuskuren gabatar da 'yan wasan koriya ta kudu a matsayin na koriya ta arewa yayin da tawagar 'yan wasan koriya ta kudu suka bayyana a cikin jirgin ruwa daga kogin sin a babban birnin faransa an gabatar da su a matsayin 'yan jamhuriyar demokradiyyar koriya ta arewa muna ba da haƙuri sosai a kan kuskure da ya faru a lokacin da aka gabatar da tawagar koriya ta kudu a yayin bikin bude gasar olympics a cewar kwamitin oic a cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na x bangaren harshen koriya kuskuren ya janyo martanin bayyana rashin jin daɗin faruwar lamarin a koriya ta kudu ƙasar da har yanzu take takaddama da koriya ta arewa mai makaman nukiliya. a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar wasanni ta koriya ta kudu ta bayyana takaici a kan gabatarwar a yayin bikin buɗe gasar olympics ta shekarar 2024 a birnin paris labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau asabar ma'aikatan tsaron isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani wuri mai tarin jama'a a gaza inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai tana mai cewa tana shirin kai farmaki a kan mayakan hamas a kan Yunus da wani bangaren muwasi da aka tsugudar da dubban 'yan gudun hijira umarnin ya biyo bayan martani da isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin wannan umarnin kwashe mutane shine na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka keɓe wa falasɗinawa da suka tsire daga wasu sassa na gaza sautari ana tada falasɗinawa da dama da suke neman mafaka daga farmakin sama da ƙasa da isra'ila ke kaiwa a ranar litinin jim kaɗan bayan umarnin tada mutanen hare-haren da isra'ila ta kai ta sama a gewayen kan yunis ya kashe akalla mutane saba'in a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza tana nuni da wasu alƙalumar da asibitin nasar ya fitar wannan bangaren yana cikin yanki mai girman murabba'in kilomita 60 wanda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai wanda isra'ila ta yi ta faɗa wa falasɗinawa da su tashi daga gurin tun farkon yakin sojojin rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin kersin da ke kudancin kasar ukraine a cewar jami'ai kana wani jirgi mara matuki na rasha ya taɓa wata motar ɗaukar marasa lafiya da ya jikata direban sojojin na rasha sun kuma harba akalla makami mai linzami guda da jirage marasa matuka goma sha ɗaya a cikin wasu yankuna hudu a fadin ƙasar sojojin saman ukraine sun yi ikirarin kakkaɓo dukkan makaman. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. shigowa zauren VOA. A wannan shiri na hudu za a ji Alhaji Kamilu Hussaini Muhammad da Alhaji Gado Fusiga na Fadama da Muhammad Nazir Sa'i inda za su yi nazari kan ayyukan 'yan jarida da batun take doka a Ghana. barin miƙa ku ga jagoran shirin Ridwan Muktar Abbas. Za mu duba matsayin da ƙasar Ghana baicin cewa ana mun fada cikin matsin tattalin arziki da makamantansu darajan kasar ghana kuma ya yi ƙasa in ana zancen yadda ake ma'amala da 'yan jarida 'yan jarida ba gaira ba sabab suna aikin su salin alin a duke su a ƙarƙashin wannan gwamnatin darajan wato ƙasar ghana wurin kula da mutunci da darajan 'yan jarida ya yi ƙasa ku ne masu mulki har yau ko kana so kai ka fara wannan abin nan ba sunana alhaji kamil hussaini muhammad ɗan jam'iyyar movement for revolutionary change na the movement for change magan da ka kawo gane yanayin kan da 'yan jarida ke cikin kunci na yanayin bayi da bayani da suke so na independence kansu wannan kowane gwamnati ya kamata a blame ta ba a blame one government so successive government ka zo gana duka 'yan jarida sun yi abin gani sun yi abin a taɓa musu kuma an ce akwai libel law don ka kawo maganan wani da ba daidai ba shi ya kai ka court ko ba haka ba ai lokacin ndc ko mun gani a jubilee house sabafiya ya kama ɗan jarida ya kakkar kameranta ya bubbuge ta kowa ya gani ya zo duniya wannan lokacin ndc mai an ka ba ai komi ba haka mpp kuma ya zo dole wani kuma ya shiga wani yanayin da bai kamata ba abinda bai dace ta wulakanta dan jarida sai muka lura salon mulkin ndc bai dace mana ba mun sauke shi don muna so a samu gyara sai gwamnati sabon da ka kawo sai shi kuma ya zo yake wannan abin nan ka ce ya dace shi sa muka ce da npp da ndc a yi watsi da su a kama movement for change mu za mu kawo sabon salo ina so in gwada maka kaman abin ruwan dare ga magari ne ruwan dare ga magari da ndc da npp duka kowa na da laifi ga wannan matsayi to mu ne mun ka zo a wanke muke muna haske kamar watan sha biyar mu muka ce mu yanzu mun hito a zaɓe mu in mun zo an ga sakin yanayi. Nazir kaji batun 'yan jarida da yadda irin kisan da aka yi ma wasu har yanzu ba a neman musu haƙƙinsu ba me za ka ce akan wannan Alhaji Muhammad Nazir Sa'id, daraktan sadarwar jam'iyyar NDC a bangaren zango. Ina jin tun da aka kafa Fourth Republic, demokradiyya cikin Ghana na fudu, ba mu taba ganin a yi wadakanci, a yi zamba, a yi kisa, a yi banna kamar yadda muka gani a gwamnatin Nanado da Bamiya. Banna kan cewa take doka inda abin da doka ya nuna a take dokan a yi son zuciya shine bannan na farko ba ahmed suwale kawai shine wato ɗan jarida da yake ya fuskanci kisa ba in mun tuna a ofishin wato npp dan kansu ba so ɗaya ba ba so biyu ba a gama 'yan jarida a duke su a kwace kamarorinsu su komo su ba da haƙuri a koma yi kuma su sake yi a kanan ba so ɗaya ba ba so biyu ba akwai ɗan jarida ake kira manase azure wanda yake shi ma ya kokarta kwarai cikin bayyana can hanci da rashawa da aka boye ya bar garin nan ya gudu a zamanin nana ado da baubiya a gwamnatin mpp me yasa ya ce wai yana tsoron maransa saboda ya ga abin ya kai kusa da shi yanda ake masa ba a taba samun gwamnati wanda za a samu ɗan gwamnati yana cikin gwamnati kuma ɗan majalisa ne ya tace tsayin daka ya wato ya fito kiri da buzu ya ce wai a yaƙi wani ɗan jarida ba sai a gwamnatin na na gada a biya in ka duba kira da japan irin maganganun da yi kan wa'insu 'yan jarida yau da nake magana ga akwai wanda yake ya bunƙasa ɗan jarida wato anas arbiyawo anas wato aikinsa ya bunƙasa duniya duk baki ɗaya ana ganin irin aikinsa ko shugaban mu yau kamin ya samu sarauta sai da yin mutanen gane alkawari zai yi amfani da irin yanda anas ke aiki wurin cin hanci da rashawa yau shi anasin ya bar gari kaf gaba daya sai dai kaji ya je wani gari yana musu aiki saboda gwamnatin na na dunga da ya zo an matsa masa an matsa ma dukkan wanda yake zai kokarta ya yi wani wato aiki ta jarida ba kuma haka nan kawai ba gidan jaridu da kansu an kulle ba ɗaya ba ba biyu ba. a kai tsaye za mu da mu yi zurfin bincike wannan ba shakka ciki shugabanmu His Excellency John Dramani Muhammad ya yi wannan alkawari. Kai tsaye za mu yi zurfin bincike. Oh. Saboda yau waɗanda ake zaton suna da hannu ciki dukkan na cikin gwamnati ya kuma za a yi a ce an musu bincike da an ajiye su gefe ne aka je ana bincike da yau mun gano asalin maganan da kuma yadda abin da ya kamata a yi za mu koma wurin gado fusiga kan wannan batun sunana alhagi gadon fusiga na fadama da farko sai batu da yake na hukosa yau ina jin ana batun wai ahmed sali dan jarida an kashe shi ya zama ma ndc headache suna magana kuma abokin nan mutuwansi ba wanda zai ke kaman ya ji dadin abun da ya hafi wani abu ne kaman accident ne yau ana cikin binkisen wanga ba wai magana ya yi har eh, gobe akwai waɗanda to yanzu shine ke zai wannan magana baban kwabna japan supreme court abun ga jaji ne baban kwabna japan mutum ne ya sa aka sa bindiga aka albe shi make tana supreme court tana shayar da ɗanta an sa an halbe eh ka faɗi wannan magana yes eh to shi yasa wannan don shi soja ba hukunci wuri ubangiji ko nake babu ba ramawa bane su ba mutane ba ne supreme court a don su ba hukuncin waɗannan soja na ke ba waɗanda aka kace nike lissafi su in ya kai wurin hukunci an ke don saboda soja ne ubangiji bai hukunta su ko no no no you have to ubangiji bai hukunta su muna batun fit da rai ni fa imma ko soja ko revolution ko civilian batun fidda dare muke yi ko ba haka ba sai na ke in ya ke muka ke ga ubangiji wato za ke don saboda rollins ya zama soja bai hukuncin wannan kisan nan ah to a ah, shi na wanga kuma bar ma ubangiji amma abun da ni ke kewa ne his excellency nanado ina cikin kwararrun da suka demonstrat kan batun kowa ya samu inkinsu cikin kasan Ghana ga da wani dan jaridan da ake kiran shi Kosi An yi wani demonstration batun waransu wai kuma duka. na tama kuna da labari ai kake in mm, don saboda kana kai jam'iyyar ndc yes siyasa abun da nike fadi ne abubuwan nan da kake ganin ga ana cikin fama a makance wadan abu amma wane ne ya kawo ga kace kice ndc sun fara tun soja har suka zo suka zo farin fulla suka zamna kan kujera wanga abu duka bai makanki ba alhaji muhammad nazir sa'id in an yi batun jajojin da aka kashe alkalai wani lokaci bai kamata mu manta ba an hassasa aka yi bincike aka samu amadaka wanda yake shine aka sama wannan laifi kuma aka hukunta shi kuma gwamnatin soja ne ma ba gwamnatin wato demokratiya ba an samu amerika wanda yake an kuma aka da aka bude reconciliation an sake bude wannan magana aka kawo komai kuma ya koma kan wannan amerika da aka yi ma hukunci saboda shi ba wanda zai kawo mana ya ce wai an kashe wani alkalai ba yi hukunci ba an yi hukunci an yi hukunci masu taɓara da ke tare da mu dama cikin minti biyar wanda ke da wani tambaya da dai ma kowane ɗaya cikinsu. Na gode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usmanu Saman Dulgu. Ina neman tambaya Alhaji Gado Fusiga na Fadama yana Butun Dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts mu kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya bamu 1140 megawatts gamilian light to na nado danko fado da bawo miya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba isa idan yau suna ce light mu yayi stable alhali muni da kai duka mun san kamar muna cikin dumso har wa yau me suka yi game da batun light da wannan tambaya na Ibrahim Usman Saman Dulugo za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas da ya jagoranci shirin sai Fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM za iya samun ta yanar gizo ta adireshinmu mu boahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Abubakar Yahaya da Bala na yashi Lakwaja da ke son jin tarihin ƙasar Masar ko Misira. masu mayar na saurare da masanin tarihin kasashen larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarihin najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda zai dora daga inda yake bayani kan alakar masar da sudan waɗanda dukkanin su ke da jinsin baƙaƙe masu amfani da larabci kamar da na bayani a masu sauraron mu bala na yashi lakoja da wannan malami shi ma duka da duk wani mai sauraro to babu shakka akwai ah, dogon tarihi da kuma dogon bayani wasu za a iya gano su ta littafan tarihi mm. wasu kuma littafan da Allah ya saukar daga sama duka dai ah, za su gamsar da mutum ba dai wannan lokaci eh, eh, eh. Ah, ka ce ba. Ah, Shek da ka kace Zulkarnain ana tunanin watakila ma bakar fata ne wato ba haka fari ba sosai kamar larabawan da muka sani a yanzu. Shin larabawan sun zo sun tarar da baƙaƙe ne a Misra? so abin da yake faruwa shine hmm. ah, idan aka ce misira din a lokacin ba hada ta zama kasa irin yadda ake da kasa a yanzu da iyakarta da tsarin mulkin ta ba hmm. a'a misali kaga akwai kiddawa hmm. akwai yahudawa akwai kuma larabawa akwai kuma su mutanen nuba to kaga duk waɗannan suna zaune ne a wannan kowa da yankinsa kuma tarihi kai tsaye ba zai ce ga wata kabila guda ɗaya da ta zo ta iske wata ba hmm. saboda a lokacin ba a riga an haɗe su ba hmm. amma bayan haɗe su da aka yi suka dunkule suka zamo ƙasa guda to yarin jaye da kuma wadda duniya ta fi sani hmm. sai ka iske su dulmiyar ko kuma sun narkar da yaren waɗansu ƙabilun ko kuma wasu mutanen da haka sai a ɗauka kamar cewa su suka fi wato asali a wannan gurin alhali kuma abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan ko ya baka mamaki a banisiri a yanzu haka kun ga dai abin da fir'auna ya yi ba abu ne wanda yake mai kyau ba mm. wanda kowa ya san wannan a dukkan littafan da Allah ya saukar mm. amma su mutanen misra idan suna son su yi kirari ko su yi alfahari sai su rinka alfahari da cewa su ne jikokin fara'ina mm. ma'ana su ne jikokin fir'aunoni da suka gabata to kaga kenan a fir'auna din kamar sunan sarauta ce akwai fir'auna wane akwai fir'auna wane wato akwai nagari kenan da zamanin da aka akwai nagari cikin fir'aunonin eh, akwai kuma mugu irin shi wannan da wanda aka yi <laughs> kwarai da gaske to saboda haka haka tsarin nasu yake To, uh, uh, Shek, watakila uh, masu tambayoyin nan za su so su san ya aka yi har yanzu ake ganin wasu har yanzu kusan bakakin ne da ƙyar ma ka bambanta su da wani ɗan Najeriya ta fannin fata shi. Ga dai yana larabcin sosai. Ai abin da mai mm-hmm. bayani kenan. Mm. Za ka iske yanzu haka a mutanen Nuba, mm. Nubiya, na kasar misira mm. wata tarihi yake nuna cewa kusan ma su ne asalin bakake a duniya wadda eh, zuriyan ne har yanzu a wannan yanki din hmm. kuma su ba su da wata kasa bayan wannan sannan kuma ba su taba zuwa wata kasa ba bayan wannan sai dai a zo a same su hmm. to kaga kenan su yan kasa ne ko kamar kowane dan kasa hmm. in suna maka larabci abin zai bata mamaki tunda ba su da wani harshe daga harshen su sai larabcin wasu daga cikin larabawan da suke makwabtaka da su ko kuma sauran kabilun da larabci ko kuma nubanci ya haɗe harsunan su to har yanzu suna fahimtar juna da waɗannan harsuna nasu hmm. sannan ba wai a nan ƙasar misra kawai ba hmm. har ƙasar sudan akwai jibalin nuba wadda su ma jibalin nuba ɗin da wannan Nuba ta misra wato nubiya ɗin hmm. kuma waɗancan wato kusan al'adunsu guda ne yarensu guda ne da makamantansu wadda abin da zai baka mamaki idan an je ana wani taro a wanda ya shafi biki da makamantansu wato in ka ga yadda ake fitowa fitowar da mata suke yi da kuma irin raye-rayen da ake yi da kaɗe-kaɗen da ake yi bai da abin da zai gwada maka bambanci mai yawa kamar kana arewacin najeriya ne mm. bakake ne masu yi amma ba hausa suke ko kuma yarbanci ko yamuranci ba yaren larabci suke yi mm. amma wajen al'adu da sanya kayayyaki mm. da kuma irin kayayyakin da ake sawa a yi wasa da shi ko a yi rawa da shi to kusan baka bambancewa na kabilar nuba da kuma kabilun bakakin fata namu na afirka ta yamma بالدعوة يا رسول العين فيك الخيرات ويا الحسنات والبركة تزيد شهر الصلوات شهر الدعوة يا رسول العين ka ba da misali da Muhammad Wardi shahararren mawakin nan ka ce banda larabci suna da wani harshe da ba. Shi kalfawi ne. Shi kalfawi ne. Shi kuma mutanen halfa. Su kuma mutanen halfa mm. kamar yadda na bayani jizi'insu wato ma'ana yankinsu yana Sudan, yankinsu yana Misira. Don haka kamar misali bahaushen Najeriya eh. ko bakatsinan Najeriya da bakatsinan ainihin Nijar. Haka. Ka ga ba abin da zaka bambanta su yi ɗaya ne ba eh. abin da ya raba su illa mulkin mallaka. Haka. to haka su ma waɗannan kabilun suke a haɗe a wannan yanki gaba ɗaya. Eh, amma wannan shi wannan harshe nasu na da ɗan alaƙa da larabci koko dai ya abin yake ne. alal hakika na fara jin wasu kalmomi daga yaren nasu amma gaskiya na mance a yanzu oh. amma ina tabbatar maka bai da wata alaka da larabci ikon Allah bai da wata alaka da larabci yawa kuma in ka duba mm. ko da a larabcin za ka samu a gargaliyance mm. a larabcin gargaliya za ka iske misali na libya ko na misira din ko na sudan akan abu guda sai ka ji ana ambatonsa da wasu sunaye daban-daban mm. misali kamar ruwa kaga wasu za su ce maka moya wasu za su ce maka almai. wasu za su ce maka me to duk abin da ake nufi kalma ɗaya ce wato ruwa suke nufi duk a sudan din koko eh, daga libya zuwa sudan zuwa masar daga zuwa misra har zuwa sudan gaba ɗaya ikon allah hmm. to wannan har ya gangaro zuwa chadi zuwa su eh, kasashen shuwa arab hmm. da nan eh, nigeria da kuma ainihin tsallaka ta bangaren nijar wanda suke iyaka da algeria da kuma tunisia da makamantansu su hmm. haka abubuwan suke gudana To duk da bai cikin tambayar su ba mamaki su so yin wannan tambayar akwai masu alakanta wasu daga 'yan arewa da masar musamman hausawa ko ishuwa arab. Shin akwai wata alaka tsakanin baƙaƙen masar da wasu daga arewacin Najeriya ko wani abu haka? Ai kwarai da gaske akwai alaka hmm. wadda ta rayuwa ta iske wata zuriya a arewacin Najeriya wacce kakanninta na shekara ɗari ko mm. kuma shekara ɗari biyu ko fiye da haka mm. asalin su daga misira suka taho mm. to akwai su irin waɗannan da yawa sannan kuma alakar nan tana kasancewa ne ta hanyoyi kamar haka na farko in ma sun zo yada addini ko kuma sun zo kasuwanci ko kuma kasuwancin nan ya shafi sayan bayi saye da sayarwan bayi a lokacin da ake cinikin bayi mm. sannan kuma ya shafi abin da ya shafi abin nan sai da abin nan kuɗaɗe da kuma gishiri mm. wanda kenan da makamantansu mm. da kuma ainihin zuwa aikin ibada a makale kamar misali zuwa aikin hajji wadda babban misali da zai tabbatar maka da wannan shine baya ga kasar Najeriya da Nijar da kuma Ghana to a duniya babu wata kasar da ake da yawan hausawa kamar sudan mm. ba kuma hausawa kawai ba mm. da bare-bari da zabarmawa da ainihin su hausawan da fulani duka gaba daya suna zaune a ƙasar sudan mm. wadda da yawa idan ka tafi ƙasar ka shiga lunguna da ƙauyuka za ka tarar da akwai garuruwan da asalinsu daga sokoto suke irin su mai wato mai sai ake kiranta mayurno a jihar sinar a ƙasar sudan a garin ba sa ba kowa ke jin hausa ba ana hausa hmm. amma akwai larabci da fulanci hmm. amma in ka gansu a zahiri in ba yaren suka yi maka ba ba za ka taba cewa ba larabawan sudan ba ne kuma larabawan jajaye hmm. saboda fulani ne sannan kuma suka saje da mutanen gurin sannan kuma ba wai kakanninsu ba kakannin kakanninsu ne ma aka haifa ko suka zo wannan gurin sannan in ka tafi garuruwa irin su kasala eh. ita kasala din nan wani wata babban jiha ce a hmm. cikin jihohin Sudan wadda in ka tashi daga birnin Khartoum za ka tafi zuwa Port Sudan wato ma'ana bakin ruwan Bahar Maliya. Hmm. To wasu kabilu ne a gurin Adrop ana ce musu adandawa su Adrop din nan. Hmm. To su kuma waɗannan kabilun su kuma su ne suke a ƙasar Asmara wato Eritrea kenan da kuma ƙasar Ethiopia da kuma nan ƙasar Sudan din. To amma duk da haka abin da zai baka mamaki akwai hausawa a cikin su hmm. kuma su ɗin wannan kabilar ta dandawa ba wai larabci suke yi ba su ma yarensu suke yi amma larabawa ne in ka gansu amma a cikin larabawan yarensu daban al'adarsu daban kai hatta su daban ba hmm. jallabiya suke sawa kawai irin ta 'yan sudan ba a'a wanda ya gane bambancin jallabiyar mutanen asmara wato ma'ana mutanen eritrea eh. da kuma wandon su buje da suke sawa yana da bambanci da kuma na sudan sannan suna sa wata bakar farmala hmm. sannan suna barin gashi ba sa aski kai wasu ma wadda al'adar ta shiga jikinsu ko wanka ba sa yi sannan kuma mafiya yawan su makiyaya ne hmm. su za ka iske ko ka rinka gani suna wasa da takobi suna tsalle suna wasa irin da takobi akwai wasu ma kabilun hmm. wadda suke su kuma alakar su ba da waɗannan kasashe na mun Afirka Ethiopia da Eritrea eh, da mai bayani ba su alakar su alaka ce da suke da ita da kasar saudi arabia hmm. su kuma jallabiyar su ma ta sawa tana da bambanci da jallabiyar kasar sudan ta yi kama da jallabiyar kasar bahrain kuma ta yi kama da jallabiyar kasar saudi arabia sannan rawanin da suke daurawa saurinsa hmm. yawanci ja ne irin na kasar saudi arabia hmm. to kuma kaga su ma dangin su kenan da al'adar su da kabilan su da makamantan su haka dai abubuwan suke To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu. Ni Ibrahim ka almasi garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai a takaice. shugaban tawagar 'yan wasan kasar iraki ya ce shugabannin olympics sun yi watsi da su cewa kada a cira tutar isra'ila a kusa da dan iraki a lokacin wasannin paris kungiyar kwallon kafar maza ta iraki ta lalasa ukraine da ci biyu da daya a birnin lyon a ranar laraba kana ta sha kashi a hannun argentina da ci uku da daya a yau asabar a wata sabuwa kuma kwamitin shirya wasannin olympics ta ƙasa da ƙasa ta nemi afuwa a ranar asabar dangane da wani kuskure da aka tafka a yayin bikin buɗe gasar wasannin olympics a birnin paris inda aka yi kuskuren gabatar da 'yan wasan koriya ta kudu a matsayin na koriya ta arewa a yau asabar ma'aikatan tsaron isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani wuri mai tarin jama'a a gaza inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan hamas a kan yunus da wani bangaren muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba kuma Makeri da ya karanto labarai da Fiona mai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.